الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibukata uludi tabbatu ya Allah a salatin sai ci bi aminci wuyi uludi tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba gan da karatun daga littafin ya al'usulu salata ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ga wadda dalilul istighasati dalilin wanzu ke alisi gasato wayan algausu ke kan be wayan algausu yo eza ezo gun bayi babu ilaji aleka unchi waza na wuju na nge igan alisi gasato a waza jun daga bayi a waza jun daga aleka a waza jun daga ezo qawluhu ta'ala ba'd qulatu nagan in tastaghithuna rabbakum efewa wanzu bi ce ce yi fasta ja balakun su kwace a duwego wale ga majiga alifti ga sotu e, e, e, wa wanzu gani bi su kwe na madami ne ya kirkiyo madami ne ya tuci fe jina bebeje labi tuci ne istastaghitu na rabbakum fasta ja balakun ya fi wa wanzu bi ce ce ce a duwego animu mi dukun bi alfi min al malaikati burjifin so ko ga wa tuyo zuma ga malaika dubu 1000 dole ne ku e badro na annabi sallallahu alaihi wasallam wunci mushriki ji lan wunci lega ga mushriki ji mutun dubu na ko sahabi ji ma ai mutun 300 mutuna ya ga alim za a san cime ba duwa ga Allah mun jizli ma wa attani Allah wa alikawali na wajimina Allah ushiya ni Allahumma in talika zil isaba Allah jamani jidana waga jin alaka waga zawunci jin alaka ne min alil islam la tubdu fil ard ani bi jibe wawa jibe so ko fe ba so ko adua fe ba so ko adua fe ba so ko adua fe ba so ko adua hare gene pe pa ya ni za sallamo ne fe la pe sai na baka shiga ya nabi Allah ka fa ka ka rabbaka fa inda sai yuzu laka ma wa da ka fa wa zin aya sai na baka ga nabi ku gani adwa no ba ne soko wani soko ga aliko soko yano soko aliko ni soko mu sha awai a ci taya nabi zan do ciye da wawan jugan be zai ja tsune ko zo to ibe e tarayi amma wanda iko ya tiye ba don wallin na to shirka ebe na zane za zane su ko an man yi jibul mutarra iza da ahu waya shifu su'a waya ja'ala kumkula fa'a al'ard zane gada bayi ba wani zai wuzon soko, ko zai laye ne da kiyabo su soko a ilahu ma Allah kalilan ma ta zakaru amma zanen da ci gada bayi ba mai asi bagaje we inna lillahi wa inna ilayhi raji'un idza gaje anjeli awe ko masi bajo allah majuni fi musibati wa kunu fi khairan minha wa gane da suye la hawla la quwwata illa billah azmuna allah wa man wakil qala ibrahim hina ulkiya finnar azuna allah ni mai ga ni ibrahim ka kuna shugu na nato ke zai ka kuna ga dan bai bona ya laso ko so batan yan do cha yayi kan daga zane yi sheyi nan dan yi jenu nan dan yi kuti nan dan yi kanza nan har cha da ba dufu ji ba dufu hmm? ba dufu ji accident wọ́n àsùnwà accident gẹ́gẹ́ olúdi kí a ń lú disappear brother mi àúrù don da mota bezai liyari ta direba wuce ga ba dufi láàrínlá ilẹ̀lá sójà ìjí mẹ́kan ẹgbọ́n da wọ́n lè dọ̀ka bá wọ́n sábá sẹ́dọ̀ fi pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ tó àgẹ́ sọ́jà tí ó wá sí àṣíjú búlálà rẹ̀ sọ tọ́ ìdí àti búlálà tó bó sọ́jà tí ó tọ̀ fún nga láàrín yóò kù fi sọ́ọ̀nù ń kò tí a ò tí kú ṣe fi gbọ́ta gbogbo lọ́sùn a fa sọ́jà jẹ́ ta eza jambole ani nina ife gba kitabu di kitabu tawidi da nuna ci da ba ta su ba jin bin ife la kitabu tawidi di sa ci ba da di alaka da ganin ci da ni na a sha da nuna ta fe da ìfẹ́ ẹ̀gán ayì mi ayé òǹdẹ̀ ẹ̀gán ayì mi ayé ohun tó sábẹ̀ ayé ń pàátá yọ́tọ̀ láàrin mọ́ta ohun jínà rẹ̀ náà lákùzọ̀ náà má pàátá láàrin ṣe a ne ga zambia ce di fẹ́ bodiji bayani wangi láàjẹ́ wọn ko mun gani so alistigasa wanzu da su sukun da biya masukun a mai zake de wanzu wa bil ahya'i zai ji birayi na alƙadiri na na ji da alali gasa ne misali ba ne zai lata ka ta zuwa ya gwani ne ya zafe ta ne fe ya tawo fe cin cici ila ya gungogo na ya buramare ya buramare ya buramare ya buramare da wai da zagi da komisiyon goga kafon ga zaka zo ga goga ni bo lugwa min te pambi ogun ta pon ko lugwa min la min ta gbọ́n bí wọ́n láwọ́ sun gbọ́n yí fídíò yí tí abubuwa àbúgbàdé wà kúrò sánjúrẹ́ àmọ́ ọ̀gá kéde lọ́lẹ́ na an yi kashi hujja na jilefiya ga wale fasta ga sau lazi min shi a cihi min aduwu ya fako faka kaza musa faka da ari abubuwa sakwai wawa zugani da yin lalibar cewa tsajin shi shi yin doro ya lajiya mutu a fiye yi tiudan wọ́n bẹ̀rẹ̀ èdè ìdáyé tó fẹ́ jìkí à ń fẹ́lì tí ó dàn sí rẹ̀ rẹ̀ ọdí àdí kawai na ń bá gọ́ ọdí àbílé wọ́n àṣà ẹwò lánàáwẹ̀ṣẹ́ ẹnẹ́wẹ̀ wà ní tí man tasha wata zuwa mulka mimman tasha wato izu man tasha wato zillu man tasha zan na wuye wani ya ziki aziki mana an coce ne ga azikin wuye zakaza na guyi joni ngalagwa ya azikin wuyo ebe gohun ya adi a ci a zauce adaba na ngwaya lawa wuye zo goma nan al'alima zuke zaku ya su turin kalima ya shawo waya kudiru gama la annabi sa sallam gallan ta muta na suna ta ta takmila rizqa ha eh za a jihan da lazi na so kwa ka ba ga ga da so ga ga mu ga ku fami ka no jojo ni la ku no dagba ko no bo nan yumar bi katibi rizqi wajili wa shakin aw sa'id langoci ina wuye wani da ya yebo wi farin jini wa alkaitu alayka ma batan min wa litusna ala ini ngai lawo jibo ci fata zo aja wa nga ci ya odudu ye wa zo hmm <laughs> la ilaha illallah ngani oja abele hmm? wa we bi wa we bi bi se hmm ba bi se woro ngine ja mu la gun bo gutun anu wa ku fi don ci o fi etu ni rai pata ji wo wa zo wa forin jini láńgbé tí mo bó tí wọ́n yẹn jíun nfẹ́ ìyàtàrí jìgìjìgì ṣe bẹ̀rẹ̀ bó dé wọ́n jẹ́ kọ́sítọ́mà yìí yóò ti gáyà kùrá nùkan ga alámìjẹ̀ ó jà ń pé mi aláàlìmáàlì bẹ jẹ̀mọ́ akáàgbogbo láńgbé tí mo bá ajíbe ìlàjọ wa gán bí awádòjò wọ́n lè kó ga aláàzẹ̀ ìlẹ́bù gẹ́gẹ́ níbi bí àmọ́dún akáàgbogbo àṣìmíṣàn láwùjú wúrò yìí ngọ́ngbé wà gáàmì ń pa láti máa jẹ́ àtàdò yìí láti ìlàífìkì ilé ìlàífìkì ń bá wẹjẹ́ inú ti ya alẹ́kí ààrẹ aláàlẹ́ gbọ́nà ń yẹ wọ́sọ̀ kó bú náà lọ́wọ́ máa fi láàrín jẹ́mi án kọ́ ga dúkìá yẹ pátáwẹ́ tí ó wọlá àwọ́dọ̀já ánjẹ lámùí bá pátájì òmè láfẹ́ lábẹ́ òtútù látọ̀ mú ìbájọ́ ọdẹ́ àbílẹ̀ wọn á fún mẹ́tì lè sí ìlú jù lóhun tí wọ́n wúlò òmòwé wúdà sí ìlú oúnjẹ ààbò wani ba ne lungu-lungu saku saku ba da mushriki bi kata nan ma za da abu ga da wannan bai zanin da wannan bai zanin wawa wawa ce gari bai zanin da waga bai zanin da wa shabi da waye shabi zanin eh dikiji qawluhu ta'ala ba su kullat daga kul inna salati ga sallami wa nusuki bi yuzumi wa ma'ayaya bi rayuwami wa mamati bi ajalimi lillahi rabbil alamin Allah ya tuna ali ta bata nan wayo la sharika lahu adena gafu bacina ga wa min sunnati wa bi da min sunna ga la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah la nasqulu li tabbati azan ga zuya zan mutune sokwa na ngole ezuyan ebo ibado ya soku ezu dakbu ya soku ezamu watson ben soku kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ezamu ezuyan abu dengi tinun gajin walimanin irna ne kawai surgi ko ezama zuyawo ebo na waje diga wa mai waga wala nan yi ko nan ko ko raku ko bishe ko gbangba waga zuwa lai ni olu ko lai yi toji shiri wanji wala chinga man ka ne min billahi wal yawmi da shi ne fal yukrim dai fauza ne ga jiman be so ko fal kiyami nan wanga wucin wale na jage e zaman ke zuye we bojo cewa ga wagiyin na gaskiya gina kan ba na ibi mako guba ni nago nan gi wuce alawa wasu ashin e ci bai ku wuce alawa di pepe su an gani to kayan ciki alaka ciki alukai na kyan masu kun alawa di soya ya ga ilin na ge fewe fe muni wọ́n jẹ yíò kàṣì ń jà wọ́n jẹ yíò kulman haram zinatallahi lati akhrija li ibadi wa tayyibatu min rizq god ta lanu ci magana kin gan jizu kuma fe da zuwa ya jenu nga zuwa ya tajigi zuwa ya jenu ndo ci bo ci mu ndo giji yau ko nda zu ndo ci otu ga aja ga no na afu kunu wona nga ga abojo ko no na afu kunu wona nga ga alu ni o eh ndo ci ma use ye lo olubiu mm ndoci masu gun alabi shebe ndo gishi ugbo gishi ni uwe fe yi sun na jenu yu fọdọ ń gáàgún fòṣìbẹ̀ ní kó fòṣìbẹ̀ tẹ ní iná ń fúnú wọn àgbẹ̀nú na ara fúnú ń gáàrá jù kí àwọn kó yí láti bèèzọ àṣìkàmì aláwọn olódùkú ń pánú ẹ̀ẹ́dẹ́bẹ̀ ndị ọchịchị ọmụka nta kwụrụ anụ le kai fisa dịdị lai n'ole ebugo wa ke kara anyị nga ga ji labi a ga-eji dị n'ala agị bụsokwu wepie n'ajị unu ladị otu otu ụmụ ga chịchị ga ji zugwu nga chile wọgụ ji anya n'itele oche na gafe onye na ga wọzọ

likulli ummati fitna fitna da ummati almal zan wace yoto cile zan wace dagwa aji kafara mara e ga ye wo ya zanu sajo amma ye de influence na aji ya za kaza promote da ba kaza ya za kaza lalaji kaza ya appointment kaza wa za kaza ya kaza lalaji kaza kafara mara wuja shirka mawani za ya ziyayo ya zanu saji zan wace wa gwamnati yau kowa tsoron news language da kyarwa bere ka kama shi na mafi fada ya roba roba nan a mai za dabo ya e ji boci e mafi tuto mai fiye gan eh amalla ka problem na shi ya lefi bata ishe kamar wallahi tallafi rashin Yes. don ne na contribute na yes fewwayin fewwayin feji siri feji siri kawai this is bad this is bad ẹ̀dà ká ṣe òfé wo ẹ̀yẹ fẹ́jú sí rí lọ́lẹ̀ ẹ̀nẹ́jà bá amẹ́gẹ́ ìrọ́sọ̀ pá ìdà àlìjẹ́ nù gáàlì gọ́ dalilun naziri dalili a naziri kọlu ta'ala bari sọkọ láti na gan yíò fún nàbì naziri aga mi ce elushe waya hafu na yawman a mai suna ya fi wani ka na sharruhu mustafira sharruwa ga shirwanin ya nazuru emice ke ya emice o ẹzù ṣíṣì sọ́kó imimi ibi ẹwẹ́ ń gá mẹ́gi láàáfíà àti azùngúta in ga biya mai lafiya azu mutane wa fi naje dole akwai mai wa kawa ek kadiga mi ya sif credit and above with math and english a fi azu fi mutuwa ba a yi sadaka yin dubu daya sọ̀pọ̀ gáyẹn na jí àwẹ̀ jíjíyẹn na náwàjí náà jẹ dole yíò fún na bí naziri wẹ́ ha fún na yau man na shan ruhu mustafira sọ̀kọ́ bá tẹ́lẹ̀ na mi gùdá nínú wọ́dégá mi wà jù láàfíà kánáwó ní àdáwọn múra jẹ ewé wọ sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ dégá wọ̀nyà láàfíà kánáwó wọ̀chá azù umura náà jẹ kí àyán wọ́n dole ta ce wa wà wa ní ẹgbọ́n yóò fún ẹbí naziri wọ́n yà ká waya hafu na mọ́n ka na ṣarruhu mustatira wọ́n jí gá ní ọkọ́ zandoci otu mai shi shi wani lafi shirarci da jiga wuya ji kazan wọ́n ló gbé pèsè rẹ̀ tí yẹn tẹ́sọ̀ kọ́gá yẹn ló ti jẹ àwọn òṣọ́ agẹyìn mọ́ yóò jí gánà kó hadisi ilé dẹ̀mọ́ ní yà níbi sọ àṣọ́lẹ̀mù náà ń gbé zuga fèjì nọ́zùrù náà mọ́ sẹ́wọ́n náà níbi gan iná máa yóò sàkúrẹ́jù mí nàìjíríà wàtọ̀ zànẹ́jì ní àlọ́ pikirikì ànígájù yóò mai mako ne wa fiyazun ko wa di sadaka ko wa tara ko wa lokacin kirkin nus na wani jini a jan ya so ko ga dukkan zai an kami mutum ya dukkan zan a na digan polisiyan albaki da ya butanci nan amma to sun ga wale wa gani ji so ko ga yan wuce jiyawai alkawalin na na washe na an shi dole annabi sa sallam ga man nazara an yuti Allah an ga ce mi gan wa lami tu so gona fa yuti mu lami tu wa man nazara an yasihi sanan maga ce mi gan wa le su ko ba nan fala yasihi ngali su ko ba mu sanan ga jin wallahi mi gogu wallahi mi goji ka ga da je jan da ka dia wani eh de de yin no this is bad ko mun gane so yi ga katun ya abun nan wa alam bi sawab wa ilayhi almarji marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu